subscribe sannan ƙararrawa sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani habal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa cikin yardar Allah. insha Allahu a yau kasancewar dai ina ɗan sauri a gurguje zan kawo wasu muhimman fa'idodi guda uku fa'ida na farko shine maganin ciwon haƙori fa'ida na biyu shine maganin ciwon jiki da riƙewar gaɓoɓi fa'ida na uku kuma shine maganin ciwon kai insha Allahu zan yi ɗan takaitattun bayanai akan abubuwan da ya kamata a yi amfani da su domin kawar da irin wannan matsaloli. Da farko dai mafi yawa idan aka ce lokaci ya zo na ƙarshe-ƙarshen damuna, akan yi fama da ɗan matsalar zafi. Wannan zafin da yakan ɗan busa yana tsakiya ne. Damuna tana shirin wucewa sannan kuma sanyi bai zo ba. a wannan lokacin ana fama da cututtuka da dama ba wai iya uh, da take da alaƙa da zafi ba amma daga cikin irin cututtukan da akan yi fama da su a irin wannan lokacin shine yawan wato zazzaɓi irin na malaria typhoid da makamantan haka sannan kuma ana fama da matsalar yawan ciwon jiki musamman mutumin da yake kwanciya inda ba fanka ko kuma cikin zafi yakan tashi da safe ko ina yana ninnika a cikin jikinsa haka kuma idan aka ce wannan waiza ta ɗan bata rasan ya ɗan tunkaro akan yi fama da matsalar tsananin ciwon kai ko kuma ciwon haƙori to insha Allah zan faɗi 'yan takaitattun magunguna da mutum zai iya amfani da su domin kawar da waɗannan matsaloli na farko wanda yake yawan fama da matsalar ciwon haƙori sai ya nemi wata ciyawa na nan da ake kira da suna damaigi damaigi wata ciyawa ce wacce ina ganin a kwanakin bayan mun ɗanyi bayanin fa'idodinta ana dakata. tare da jar sai mutum ya riƙa liƙawa a inda haƙorinsa yake ciwo insha Allah ana samun sauƙi a cikin lokaci ƙanƙani sannan matsalar take da alaƙa da ciwon kai musamman ciwon kan da ba a san me ya haddasa shi ba to insha Allah abin da ake amfani da shi shine ganyen kargo ko kuma a yi amfani da wato uh, ganyen kainuwa. In aka samo kainuwa daga cikin kududdufi ko rafi a inda dai kainuwa take aka ciro ta a ɗanyarta sai mutum ya sa ta a kansa ya mutsike ya mutsike ta haka gaba ɗaya tun daga gefunan goshi zuwa zagayen kai har zuwa nan gefe haka. to sai mutum ya mutsike ruwan da yake jikinta ya zama ka murje shi a cikin kanka in Allah ya ana samun sauƙi daga ciwon kai haka kuma idan kargo ɗin ne aka samu ganyensa za a kirɓa shi in busasshe ne a daka shi sai a jiƙa shi da ruwa sannan sai a riƙa wato ana shan ruwan kuma ana shafa diddigar a kai shi man Allah da ana samun sauƙi daga matsalar ciwon kai sai kuma abu na uku shine ciwon jiki ciwon jiki wani abu ne wanda wato musamman waɗanda shekarunsu suka fara ja abin yakan dame su sosai ah, har ya zama cewa in suna fama da ah, suna yawan amfani da wasu magunguna sai kuma magungunan su iya zama musu matsala to a sauƙaƙe abin da mutum zai iya amfani da shi shi ne mutum ya samu wato ah, sassaƙen rimi tare da sassaƙen farin makarho sai a haɗa su waje ɗaya a rika tafasawa mutum yana shan ruwan kamar shayi in son samu ne an fi son ka riƙa ɗan kurɓarsa da ɗimi-ɗimi in Allah ya da yana kawar da matsalolin da suke haddasa wa mutum ciwon jiki sannan kuma yana kawar da wato ma'ana yana tace jini yana ba wa mutum cikakken ƙwari na garkuwar jiki insha Allahu. Sannan abu na ƙarshe shine zazzaɓi na malaria ko typhoid. Abin da akan yi amfani da shi domin kawar da wannan matsala musamman malaria shine mutum zai nemi wato ainihin uh, ganyen sanga-sanga wanda ake cewa rai ɗore. Wasu su ce Tafasar masar sannan sai mutum ya samu ganyen goba da ganyen lemon tsami sai a rika tafasawa mutum yana yin sirace da shi kuma ana ɗiba ana sha in allah ya so ya yarda yana maganin zazzaɓi sannan kamar yadda na taɓa faɗa a wani bidiyo nawa na baya cewar duk wani ganye ko wani itace wanda yake da ƙamshi wanda in an dafa shi za a riƙa jin ƙanshinsa to haƙiƙa yana iya kawar da matsalar zazzaɓin malaria domin shi malaria baya buƙatar magani mai ƙamshi in Allah yarda waɗannan su ne tsarabata ta yau ah, ina yi wa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magani ku tuntuɓe mu a shagon da ke cikin garin kano jalla babbar hausa muna nan a unguwar goron dutse kan titin zuwa jakara daidai durumin kai gama sannan kuma muna nan a wasu. sayan magani ɗaya-ɗaya ko sari